Kalabin shirin ta wannan makon ‘yan wana mata Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. alkaluma na nuni da cewa sama da ƙananan yara mata miliyan 65 ne a faɗin duniya ba sa zuwa makaranta yayin da da dama daga cikin waɗanda ke zuwa makarantar kuma ba sa yin nisa a karatu bisa dalilai daban-daban. Yau za mu haska fitila kan hatsarin tura ƙananan yara mata talla da ake yi a ƙasashe da dama. Yau kuma muke sallama da Mama Sarah Jibril, macen farko a arewacin Najeriya da ta taɓa tsayawa takarar shugaban ƙasa. A yau ta bayyana abin da ya biyo bayan zaben fitta gwani da aka tsayar da marigayi a Biola ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar SDP. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. alkaluma na nuni da cewa kimanin ƙananan yara mata miliyan 65 ne a faɗin duniya ba sa zuwa makaranta a maimakon haka iyayensu ko kuma waɗanda aka ba amanar kula da su da galibi mata ne suna sa su ayyukan neman kuɗi da suka haɗa da talla lamarin da ke sa rayuwarsa cikin hatsari da waɗansu lokuta yakan zama sanadiyar ɓacewa ko ma rasa rayukan yaran. Shirin kallabi ya yi bibiya kan wannan batu ga kuma abin da waɗansu mata a Najeriya ke cewa a kan wannan lamari. A cikin zauren namu na yau bakin namu sun haɗa ne da Hajiya Hadiza Gomina, Hajiya Kulu Salihu Malambuwa, sai kuma Hajiya Kaka Suleiman. A to Hajiya Hadiza Gomina idan na fara da ke. Muna cikin wani zamani da yawancin iyaye mata sukan sawa a yara talla wanda kuma tallan nan kowa ya san cewa yakan haifar da wasu kalubale da dama kama ta rashin tarbiyya ne fyaɗe da ake yi ma 'ya'ya mata sakamakon wannan tallan kiga yaro yarinya ta tashi ba ta da tarbiyya to shin menene babban dalilin da ya sa su mata suke ɗora ma 'ya'yansu talla mata na ɗorawa 'ya'yansu talla saboda neman ma yaran matan abin ɗaki saboda in ta tashi yin aure ba za tura ta haka kawai ba to maza maimako su ma su zauna su yi responsibility ɗinsu duk sun bar ma mata wai mace na cikin gida ba za ki fita ba ba za ki kaza ba dan dole su nemi abin da za su yi su samu ɗan kobo in yarinyar nan ta tashi gobe za ta yi aure za tura ta salala hakan nan na gidan miji ai dole a ɗan bata wani abu a samo mata dan kayan ɗaki dan kayan kicin to miji in uba bai kawo ba ina uwa za ta samu da take cikin gida shi yasa suka gwammace yaran nan su je su yi talle ko kuma su aikin su house girl hakan nan su samu kuɗi to cikin yin wannan abun abubuwa iri-iri na iya shiga. duk wannan abun kuma in ya zo wa zai koya musu shi yasa yaran ba su da tarbiyya saboda ba su zauna da iyayensu ba an je talla an dawo kin gama sai saidawa in baki gama ba me ya faru tana iya zuwa wani saurayi ya karbi duka ya bata kudin ta dawo uwan tana gida bata sani ba yarinyan ta kawo to shine mafi muhimmancin abin cikin wannan talla din nan To ba kya ganin sa ƴaƴa mata musamman ƙananan yara suna tallaɗin nan zai iya haifar da wani matsala ga rayuwarsu a kama kaman ta gefen tarbiyya. wurin tarbiyya gaskiya yaran nan ba su da tarbiyya saboda me lokacin da ya kamata su zauna wurin iyayensu su dinga koya musu abubuwan da ya kamata na rayuwa ba za su samu lokaci su koya musu ba gari na wayewa sun tafi talla tallan nan ko sun gama ba su dawo gida ba za su zauna suna wasa nan ne ma wurin shaye-shaye za a dinga koya musu duk wayannan abubuwa duk zinace-zinacen da yake faruwa nan wurin yaran ke koyawa in sun zo cikin gida wurin tsoro iyayen ba su san me yake faruwa ba maza mana iya bin su gida ba wanda ya sani To uh, hajiya kulu in muka dawo kanki uh, wasu na zargin cewa ɗorawa 'ya'ya mata talla yana daga cikin abin da yake jawo taɓarɓarewar tarbiyyarsu ya kike ganin wannan al'amari shin haka ne a ta ɓangaren ki? Eh haka ne kuma ba haka ba ne. Hmm. abin da yasa na ce haka ne waɗansu yaran daga talani ake samun lalacewar tarbiyyarsu kuma daga matsin iyaye in ta fita abu bai sayi ba uwa za ta hura mata wuta ta ce dinda za ta shiga ta kawo mata kuɗi to daga nan yarinya shi kenan wanda ya kira ta zai mata juye za ta iya bin shi dan me dan ta kawo ta rabu da uwar lafiya ba tare da an mata wani hukunci ba na biyu wani kuma ba talla bane yake kawo taɓarɓarewar tarbiyyar yara yanzu mm. musamman a yanzu iyaye suna ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari a lalacewar 'ya'yansu mm. da makoci zai maɗan makoci hukunci a zauna lafiya idan uba ya dawo sai uwa ta ce ai wane kaza malam wane ya zo ya faɗa sai je mai salama gida mai godiya amma ban da yanzu yanzu idan uban ɗaya miki salama kin son a ba tsakani wani magana hmm. to in baki da wando ki sa wando saboda ta ɗauro za a zo a bane ina mara ma ɗansa baya kirikiri yaro zai abin kai tsawa iyaye ce an tsana ɗansu to daga nan ana nana na har su ma zuwa karfin su to kina su ba su su tsawatar mishi ba tunda tun farko ba su bashi wannan tsawar ba to kin ji abubuwan da suke ka tabarbarewar yara a wannan zamanin da muke ciki yanzu mm. To ke a na ke ganin kina ganin cewa a talla baya daga cikin abin da yake kawo taɓarɓarewar tarbiyya. Yana ciki amma ba shi kaɗai ba. Haka ne. Mm. To wasu iyaye na cewa talauci ne ke saka su su ɗora wa 'ya'ya talla. Mm. Haka ne. Eh. Eh. To amma ba kya ganin su iyaye akwai hanyar da ya kamata a ce su bi domin samun abin da za su ci musamman shi uba da ya kamata a ce ya fita ya nema amma kuma sai ga ya zauna a gida kuma a ce 'ya'ya ake ɗora wa talla su da ya kamata a tura su makaranta su je su samu ilimi haka ne talauci yana kawowa kuma da gudunmawan uba hmm. uba ne ya kamata ya ɗauki nauyin gidan shi da iyalinsa to wani uban babu dole ne uwa za ta yi wannan ta ɗora ma 'ya'yan mun su zo su ci abin da za su ci na maganan rayuwa amma waɗansu iyayen matan su kuma kwaɗayin abin duniya ne ko da uban ya kawo wadata ya basu na abinci to kwaɗayin su su tara kuɗi su yi kuɗi to sai sun samu yayan su tallan wani ma uban bai so a ɓoye za a fita a je tallan to daga nan abu ya lalace kuma kafin ya sani abu ya ji labari to kin ji dalilin da ya sa waɗansu yana suke yin talla dole ce take sa suke yin talla ko bayan da su yi. To hajiya kaka idan muka dawo kanki me za ki ce game da tallace-tallacen da ake ɗora wa 'ya'ya mata a wannan lokaci da muke ciki? Eh to gaskiya ina ga wannan matsalan matsala ne mai zurfi wanda in za a dube shi dole a dube shi ta fannoni da yawa. E na farko dai um, ba za a ɗauke ishu na economic uh, problems ba. na rashi da talauci da ya addabi al'umma yadda za ki ga iyaye mata in suka rasa yadda za su yi musamman ma in suna da marayu a gabansu hmm. to wasu kuma kin ga a bugu da ƙari babu ilimi hmm. na boko ko na addini da zai wayar musu da kai su san illolin wayannan abubuwa to sai ki ga sai suna ɗaura yaran su talla hmm. eh, yaran nan kuma galibi ƙanana ne eh, a teens ɗin suke sha uku sha hudu ah, da ƙyar ki samu wanda ta ɗara sha takwas balle a ce ta kai shekaru da za tana da wayewa da za ta iya kare kanta da eh, mutuncinta to shi yasa ake samun wayannan matsalolin gaskiya mm. so in kika duba akwai bangarori da yawa gaskiya mm. eh, akwai economic din sai kuma akwai rashin ilimi mm. akwai rashin fahimtar addini mm. eh, to ina ga duk waɗannan su ne suka taru eh, yawa suke causing wannan problem to a matsayin ki na uwa wace irin shawara zaki baya domin iyayen da suke dora wa su talla su wato lura kuma su kiyaye su ga cewa akwai hanya da ya kamata su nemi kuɗi ba tare da sun dora ma 'ya'yansu, talla a gida ba yawa a bar ma maganan in faɗi wani a ba matsayata ta uwa mm. Mm, wanda nake wa yara tarbiyya farko mu duba mu musulmi ne yauwa to kuma addinin mu ya ba mu haifi wannan yara amana ne e kuma muka ce ba ma ta farin fannin musulunci za mu duba ba za mu duba ta ƙasa ce gaba ɗaya ma yara ko ina ka samu ɗa wanda age amana ne eh, kuma kare haƙƙinsu da mutuncinsu a taimaka musu su girma su zama masu contributing to society da al'ummarsu hmm. wannan haƙƙi ne ga dukkan mahaifi shi yasa ma aka ce idan ka san ba za ka iya rike gidanka ba ka yi auren eh saboda aure comes with responsibility hmm. ke ma uwa in kika haifu it comes with responsibility now we understand akwai economic issues amma sai a hmm. nemi wani hanya daban na maganta wannan yauwa na tattalin arziki eh to sai a nemi wata hanya daban na maganta wannan eh, eh ita gwamnati tana da natural role to play amma ni bana a son kullum a ce gwamnati gwamnati kawai ana kuka gwamnati ya kamata ta yi nata ta taka yawwa ita mm. na da rawar da ya kamata ta taka to amma mu ma ɗan iyaye da kuma community eh. Eh, kowa yana da nasa rol da zai taka. Eh, so ina ga gaskiya ba abu ne da ya dace a ga yaran musulmi haka suna kan titi. Mm. babu kula hmm. an ɗaura musu talla duka duka talla in kika duba tren nawa ne akai eh to amma suna fita kuma kin san in dai yaro ka tura shi fita je kasuwa ko tasha ko wani waje to ke ke ma kin san sai abin da ya faru eh to kuma muna samun gaskiya labarai kala kala na irin halin da yaran mu hmm. ke shiga ciki wanda lalle lalle ina ga ya kamata a wayar da kan mutane hmm. eh ita ma gwamnati ta yi ta ta wajen wayar da kan mutane to amma kuma communities eh da mu Mm. Eh, da da um, traditional institutions ɗinmu mm. duk ya kamata a shiga ciki dumu-dumu a tsayi stopping wannan complete. Mama Sarah Jibril ta yi tarihi a matsayin macen da ta fi jajircewa a Najeriya a yunkurin ganin an ba mata damar jan ragaman mulkin kasar duk da rashin goyon bayan da ta fuskanta daga matan kansu. A yau ta bayyana abin da ya biyo bayan babban taron jam'iyyar SDP inda aka da marigayi Mashud Abiola a matsayin shugaban ƙasa. Waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga kallabin mu ta mako. mutane na duk da gida ba su mun vote ba amma tunda na zama fourth ragawa ce abiola barka well done amma ni ce zan zama vice president naka sai in eh, go negotiate na no problem amma wanda suka karbi kudi daga wajen masu takara da kudin show up na je na sami shi wajen da shi ya zauna ni na zauna akan ciya eh, sofa din ko. so da muka gama ana ta rigima cewa wa zai zama vice president na nashi na shi a ah, ke namiji ni mace kai baba ni mama kai yoruba ni daga kwara ni banufiya kai muslim ni krista abun ya yi balansi ba wani dogon magana na ta oge zai ba ana ta yi ana ta yi in baka ba ni vice president ba za ku samu wahala yanda ya aka yi a wace jam'iyya kenan sdp da nrc so bai ji ne ba amma nrc din kuka yi na yi sdp da nrc suna yi nasu kuma muna yi namu a sdp so daga ba ba dauke ni vice president ba yace kuna Allah baya so zalunci zalunci kai namiji mace baba mama kudu uh, muslim christian uh, kudu arewa to me zai hana ka da ni vice president sai suka yi ya kai ma wa ya zama mishi vice president ma shi ya dauki kingibe kingibe that's right daga north east okay Allah baya son zalunci mu yi ta zuwa ba zai yiwu ba ban yarda ba na ga musu wani muna magana sai kun ci na mu mata kuma suka muku vote ya kamata mu mu samu yes duk da christian da muslim suka muku vote na ina representing dukansu ni kai baba ni mama to yanzu ya kika ga Najeriya to yadda ita ke tafiya a yanzu rashin gaskiya ɗin da adalci da bin dokokin dokan Najeriya constitution namu kuma da bi rantsuwan office office office waye zai dauki uh, daga ward state region legislature the president za a dauki alkuranu da bible so ya kamata a samu wanda zai ce A eh, ku bi alkawarinku a rantsuwa naku shi ya yi magana na alkuranu eh, eh, as a muslim ni kuma zai kama na as a christian and is baba ni mama ce so abun ya zama balance da kuka ce ba za ku mayar da ni vice president ba za ku samu matsala su kin daɗe kina wannan gwagwarmayar kenan yes rene kasa jama'a yara da masu mulki mulki madagar gida mulki a wajen makaranta mulki a wajen aiki kowane da rantsuwa na shi in za a yi aure ba a kira malami da ko fastoci an tambaye su za ka bi dokokin alkuranu za ka bi za ki bi dokokin na bible za ku ce eh kun rantsuwa cewa za ku abin da ya kamata a yi amma mun gani cewa babu koyi in aka kai maganan gidajen siyasa an manta da alkawali da aka yi a gaban jama'a da ubangiji wanda ya halishe su ba a bin dokoki kuma wanda ya kike ganin muka tsinci kanmu a wannan yanayi yes mu ne ya za ka saka rana usually za a yi rantsuwa kamar wajen 10 o'clock 11 ba ba an rana ya riga ya fita jama'a sun zo su ne eh, shaida kai wannan rantsuwa hmm? masu dokoki judges suna tsaye the pastors suna tsaye malamai suna tsaye yara da youth da everybody suna tsaye a yi rantsuwa a gaban ubangiji kuma a ki Allah kuma ya yi shi an kuma bai kashe yana ba mu lokaci mu tuba amma tun da mu mutu tuba eh, ba siyasa ne eh, zai kashe mu ba amma ranar gama duniya naka zaka sami a lahira amma mutanen na gani sun fi so su yi duniya nasu da kuɗi da ba su kalli me yake bayan kabari wani kibla za mu ba yara da matasa wanda suna zuwa bayan mu ba na zuci kishin zuci masu siyasa na makasa sun bari to me shawaran ki a gare su yanzu in akwai tsoro Allah either it is dokoki na Allah a cikin babu da kura da suka rantsuwa sun san cewa za a sa dole su bi kuma constitution na kasa akwai abin da ake kira oath of allegiance alkawari cewa zan bi dokan a gaban kowa ba mu da tsoro Allah ne ba mu da kunya ne da iyaye da mutane da limam da pastor da bishop duka suna tsaye ana rantsuwa a gaba ubangiji a tsakan rana su a soki in ba wai Allah shi Allah ba da ya share duniya tuntune amma tun da shi Allah lokaci na shari'a shi bai iso ba Ina ba kowa ya yi kokari ya gyara halin shi yin ranar shi ya cika ya shiga lahirin shi ya yi da halin shi a can amma mutane ya kamata su tuna in Allah yana nuna mana akwai hanyoyi hanyar wuta hanyar aljanna ana koya mana amma son kuɗi da mulki da girma da dukiya da zaman rashin tsarki daga zuciya har da harka mai makwato su gyara gobe da zuciyar yara masu girma sama su ne an riga an nuna musu cewa sata da mugunta da shi ake so a yi mulki yanzu to yaya kasan zai yi gaba wanda suka yi rantsuwa kuma in eh, ran juma ya yi za a je masallaci ran sunday lahadi za su je church ina tambaya meye ne su malamai da sheikhs da pastors da bishop suke yi a kasan nan na tambaya wannan tambaya don sunana saira saratu suna miji na ijibri ba malaika jibiri yake bi ba eh suna su kenan ni uwar duniya kowa da kowa ma'ana na sunan saratu kenan suna dauki iko daga suna da ubangiji ya ba baba ya bani kuma na zama confident interview ma da ina miki Allah na yana jina ban zan yi miki karya ko mugu magana ba ya kamata kowane iyaye yana da godiya da kishin zuci wa girman yaran nan abin da za su zama a duniya nasararsu amma y'a za a koya musu tsoro Allah na bin dokoki na Allah a cikin eh, Quran a cikin Bible ana koya musu ana koya musu a school yanzu wani eh, eh, ana so a ci zabe akwai wani wani daban iyaye za su wa yara jarabawa na waye kwana da special school ana magana eh, eh, eh, akwai university akwai ana irin wannan sun sai da suke yi a karbi kuɗi wajen yara ana koya musu sata ne makaranta zan koya musu sata da cheating me me cheating da cuta ne to in muka koya yara yara cuta dole wani ya zama 90% ya menene menene duk an the system rayuwar namu ya zama rashin gaskiya kariya rashin tsoro Allah rashin tsoron Allah to yaya ba za a samu da ba za su tashi cewa ah, abin da suka sani in ba su yi rigima ba ba za a ji su ba shi yasa yara suka taso za su yi mace yanzu kuma a tashi cewa ana wasu dokoki kada a rushe bakin jama'a bayan an karbi vote kuma an rantsuwa cewa abin da muka so za mu yi mu kuma mu rantsuwa da sunan ubangiji da alkuran da bible ba yi ba ana ta ci gaba da sata da rashin bin dokoki ya ba za samu tafiyan baya ba hmm? to me shawarar ki yanzu me kike ganin gwamnati za ta iya yi ta gyara abu? Allah ba su dama su zama manyan a kasar nan su koma in mutum yana da niyya ya canza halinsa su za su tuba wa ubangiji ya Allah na tuba ba zan wannan kuma ba kuma ya nuna cewa ba zai ci gaba da cuta da sata da abubuwa da yake yi ba yara suna gudu suna zuwa kasan waje ana koro su <laughs> suna neman rayuwarsu tun da an hana su sun yi votin an hana su su samu amfanin kasa wannan gudu zuwa kasar waje din ai bai da kyau ko kin ga yana da kyau ne bai da kyau renin banza ne bai da kyau kuma wasu su koya halin sata kuma halin cuta kuma a wajen karunki nawa yanzu na saba'in da tara in allah ya kai mu zan yi ah, birthday na mako 80 allah ya bar mu mu yi 90 mu yi 100 eh akwai wasu suna 120 suna plus mm-hmm. kusa ma har da 150 ko Allah su bamu da rai ai da ke da yawan rai na gode ma akwai aiki a gaban mu yes mata ku tashi tsaye fa ana banza da aikin a duniya to yaya kasa zai samu albarkar Allah kunya muka muke kawowa sunan ubangiji kunya muka kawowa rantsuwa mu da Alquran da bible so su pastor da bishops su tasi sai da aikin su malamai da sheikhs su tasi sai muna ƙara jinjinawa kallabinmu ta mako Mama Sera Jigo a fafatukar siyasar mata a Najeriya. da kuma fatar mata da ke da sha'awar tsayawa takara za su yi koyi daga jajircewarki. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako uwar gida da Jibril, macen farko da ta taɓa tsayawa takarar shugaban ƙasa a Najeriya, da baƙinmu na yau, Kulu Salisu Malambuwa. da kaka Suleiman da kuma Hajiya Hadiza, sai wakilanmu Madina Dauda da Rukayya Basha a birnin tarayya Abuja da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. A madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Ya salamu, hayya, hayya salamu,